والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث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 da ke nan gadon kaya a cikin gari a wannan gari na kano a wannan yammaci na asabar yau muna sha bakwai ga watan rabi'ul ula sha shida ga watan rabi'ul jimadar ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da sha biyu a ganin ko? goma ne? a to yanayi ta goma ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna a tajiridus tsari da a ahadithul jami'is sahih wallafar al'allama abu al'abbas ahmad ibn abdul latif al-zabidi wannan shi ne darasinmu na 120 a wannan littafi inda ba mu gushe muna bayani cikin hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu يتي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة سلر جمعي تادر سلر متن شيكتي أجدنسا وسلر سأكاسوسا لدرجة عشرين دبير fa inna ahadakum domin ɗayanku ta tawadda'a idan ya alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalar wa atal masjida yazo masallaci la yuridu illa salah ba abinda yake nufi sai sallar lam yakhtu khatwatan illa rafa'ahu Hullahu biha daraja ba zai yi taku ɗaya ba sai Allah ya ɗaukaka darajar sadis da ita da da shi wa hatta anhu khati'a ya kankare masa laifi da wannan taku. hatta ya dukula masjida har sai ya shiga masallaci wa idza masjida almasjida kana fi salatin idan ya shiga masallaci to ya kasance a cikin sallah ma na tahbisuhu matakar sallar take tsare da shi wato tusalli alaihi mala'ikatu ma dama fi majlisihi alladhi yusalli fihi kuma mala'iku za su rike masa salati matuƙar yana majalisin da ya yi sallah ko yake sallah a cikinsa allahumma fillahu allahumma arhamhu suna cewa ya allah ka gafarta masa ya allah ka ji kansa ma lam yuhdith fihi matukar bai yi kari a cikinsa ba to gabar da muke magana akan ta ita ce gabar tafiya zuwa masallaci da abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa na lada da mutum zai samu a duk takun da ya yi yayin da ya daga kafarsa allah zai ɗaukan kare masa wato zai daga masa daraja zai ɗaukaka matsayinsa da wannan takun ya kuma kankare masa wani laifinsa da wannan takun haka allah zai ta masa wannan har sai ya shiga masallaci sannan kuma bayan ya shiga masallaci mala'iku za su yi ta masa salati matukar yana nan a wurin da ya yi sallah to gabar da muke magana a kanta ita ce gabar tafiya masallaci da irin ladan da zai samu yayin da yake taku zuwa masallaci matsalar da muka tsaya a kanta ya ce matsalar masallaci na nesa da masallaci na kurkusa idan ya zanto akwai wani masallaci daga nesa akwai kuma masallacin da yake kusa da kai to shin yana da kyau ka tafi masallacin nesa ka bar na kurkusa da kai saboda ka samu wannan ladan da aka ambata a cikin wani hadisi ta yadda tattakin ka zuwa masallacin zai karu idan ya zato masallaci nesa yake to babu shakka tattakin da za ka yi zuwa wajensa zai karu sama da idan ya zanto kusa da kai yake to akwai maganar abu al-abbas al-qurtubi al-maliki cikin littafin sa al-mufhim mujalladi na biyu shafi na 292 inda yake ta'aliki akan hadisan nan da suka zo a cikin sayo muslim game da tattaki yake cewa waɗannan wannan hadisi da sauran hadisan da suka gabace shi suna nuna cewa annal mu'da min al-masjid afdal ka yi nesa da masallaci ka zanto kana nesa da masallaci ya fi lada ya ce falauka na bijiwari yi masjidun fahallahu an yi jawizahu lil'ab'adi to yau da a ce akwai wani masallaci kusa da gidanka shin kana iya ka ƙetare shi ka tafi na nesa to shi ne ce a nan malamai sun yi saɓani wanne ne ya fi dacewa ka yi sallah a masallaci da ke kusa da gidanka ko ku a ka ƙetare shi zuwa masallacin da yake nesa a rawaito daga anas ya daga anas sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana ƙetare masallacin da yake sabo zuwa masallacin da yake tsoho wato da a ce akwai masallaci sabo ga kuma wani tsohon da aka daɗe ana sallah a cikinsa to yakan bar sabon masallacin don ya yi sallah a cikin tsohon hakanan an ruwaito daga waninsa yana cewa al'aba'adu fal'aba'adu min al-masjidi a'zamu ajran masallaci mafi nisa sannan mai biye da shi a nisa wanda shi ya fi girman lada wata masallaci mafi nisa sannan wanda yake biye da shi a nisa haka abin yake jere a jejjere gwargwadon nisan masallaci da masallaci gwargwadon ladan da zai samu a tattakinsa amma alhassanul basri daga cikin tabi'ai alhassanul basri daga cikin tabi'ai shi yana ganin wannan makaruhi ne ka tsallake masallacin da yake kusa da kai don ka je na nesa yana ganin yin haka makaruhi ne ah, kuma wannan shi ne yadda al-qurtubi yake faɗa shine a mazhabar malik a mazhabar imam malik ba za ka ƙetare masallaci na kusa da kai ba zuwa na nesa to idan ya zanto na kusa da kai ɗan gangani ne kuma na nesa babba ne an ji ba za ka ƙetare na kusa da kai zuwa nesa ba to sai ya zanto na kusa da kai ƙarami ne amma wanda ke nesa da kai babba ne ya fi cin mutane ya fi cin masallata a baya can mun yi karatu akan cewa masallacin da ya fi jama'a sallar jabi a cikinsa ta fi a kan wanda masallatan kaɗan ne to idan ya zan fa na nesa ya fi girma to a nan a mazhabar maliki akwai ƙauli biyu wasu suka ce a ya haƙura dai ya yi sallah a na kurkusan shine rabansa wasu kuma suka ce a tunda dai wancan ya fi ya fi girma to don ya yi kwaɗayin wannan samun ladan yana iya ƙetare ƙaramin ya tafi wurin babban to haka nan al'allamatul aini badruddin al'aini cikin umzatul cikin shi ba abin da yake cewa wasu daga cikin malamai sun yi baɗi wato sun ciri hukunci daga wannan hadisi na cewa mustahabbi ne istihbabu qasdil masjidil ba'id mustahabbi ne a nufi masallacin da yake nesa walau da bijan janbihi masjidun qarib ko da akwai masallacin kusa da shi mustahabbi ne yayi tattaki zuwa nesa saboda wannan ladan da aka ambata a cikin wani hadisi ko wani taki ko wani taku za a daga darajar mutum za a kuma kankare masa laifinsa saboda mutum ya samu wannan ladan yace wasu daga cikin malamai sun ce zai iya tafiya da nesa wasu kuma suka ce a'a za a yi la'akari da shin idan aka idan ya tafi ya bar na kusa da shi din wannan zai haifar da kaula cewa shi wannan masallacin na kusa wato idan ya zanto kowa ya ƙetare wannan ƙaramin masallaci to za a wayi gari wannan masallacin kuma an kaurace masa to in za a haifar da haka to gara a tsaya a na kusan saboda raya shi da ambatan Allah shi ya fi maimakon a kashe shi domin bukatar wancan ladan to gara a tsaya a raya wannan na kusa din da ambatan Allah wato suna maganar kan cewa idan tafiya na nesa din don a samu wannan ladan na tattaki wato ba zai sa a ƙaurace wa na kurkusan ba to suka ce gara wato a tafi din amma in zai haifar da a cewa na kusan har ya zanto ya mutu an ji zazzun masallaci gashi an gina amma babu masallata saboda kowa ya gudu ya tafi masallatai na nesa ce to a gara a tsaya a raya wannan na kusa din shi ya fi dacewa to sannan suka ce to idan ya zanto limamin masallacin kusar kurkusa da kaifa ya zanto mubtadi'an ne dan bid'a ne aula halin komai wato kakkarya karatu baya karanta alkur'ani daidai lahanan fil qira'ati yana karanta alkur'ani a wayar gaggasa shi baya aji shi daidai ko kuma ya zanto limancin da yake yi karfa karfa ce mutane duk ba sa san shi irin ya bankara mutane ya daɗa kansa liman amma kowa yana sallah a bayansa ne yana jin haushinsa to ka sa annabi ya hana mutum ya yi wa mutane limanci ana jin haushinsa sai ya zanto shi haka yake to shi ne al'aini yake cewa to anan ya halatta mutum ya bar wannan masallacin na kusa ya tafi masallacin nesa saboda ya kaucewa sallah tare da bid'a domin ya zanto bid'a ga wancan yana sunna babu shakka sallarsa za ta fi kamala tunda shi sunna yake wannan kuma zai gama sallah ya juyo ya muku wasu karance karance kaga duk abubuwa ne da ba a sashi ba ko zai zama a cikin sallan ma yana yin bid'a to suka ce sai ya bar shi ko kuma karatunsa duk ba daidai yake ba yana taɓaɓɓata karatu ko kuma daman can ba wai da san mutane yake limancin ba kawai dai ya kakaba kansa ne karfi da ya je aka haƙura aka kyale shi to irin wannan sai ka ƙetare shi ka tafi wurin na nesa ɗin to haka nan idan shi ma na nesa ya zanto haka yake ko yana ɗaya daga cikin wannan sifar to sai ka haƙura ka zauna a na kusan kada ka ce falalar tattakin zai sa ka tafi wajen na nesa duk da cewa na nesa nan bai iya karatu ba ko ɗan bida'a ne ko kuma wanda wato ya yi karfa-karfa ne wajen limancin to haka nan al'aini a cikin abdulatul qari mujalladi na biyar shafi hudu yake cewa waqtulifa fafi man kanat daruhu qaribatan min minar masjid wannan ce mutum ne gidansa yana kusa da masallaci wato bai da nisa da masallaci daga ya buɗe kofa sai ɗan taƙi kaɗan sai masallaci to wai shin zai iya wato haɗe takunsa ya rika yin taku wato an gane ko eh, maimakon kwanye buɗe ƙafarsa sai daga mammatsa takunsa saboda ya yi da yawa tun da an ce duk taku ɗaya za a daga makamar a to ya kula da ya fito takun nashi yana ƙariya da wuri to kawai sai ya tafiya yana ɗan mammatsi ƙafafuwarsa to wa in yi haka zai yi daidai da wanda gidansa yake nesa ya buɗe ƙafarsa ya zo masallaci wato aka lissa ba sai aka ga takun da yake yi shi ba daidai da wancan na nesa saboda tsabar matsi kafafuwansa da yake sai ga to wai za su yi daidai a lada sai da zai an ce duk taku daya za a daga da ka duk duk ajewa za a za a kankare maka laifi to sai man matsi har ya zo wancan kuma ya buɗe kafa sai tafiya normal yadda kowa ke tafiya aka lissafa a ga daidai wa daidai wani yana taku 500 wanda ba shi ma ya taku 500 to wai za su yi daidai da alada to a tabari limamun tabari shi yana ganin za su yi daidai alada ai cewa kai taku ko la yaqtu khatuwatan lam yaqtu ta kai ba zai yi taku ba shi ma kuma wannan takun ya yi. saboda ka ya ce shi yana karkata zuwa cewa za su daidaita alada akwai hadisi da ibnu abi shaiba, ya rawaito ta hanyar anas yake cewa ma shaitu ma zain ibn thabit ila al-masjid fa qaraba al anas yake cewa na tafi masallaci tare da zaidu dan thabit na tafi masallaci tare da zaidu dan thabit sai naga yana mammatsi takunsa irin abin da nufi magana a kai sai na gaina matsayi takunsa sai ya tambaye shi haka nan kana tafiya haka abin matsi shi ne ce a rattu an takfura kafutana ilal masjid na yi haka don ina son takun mu zan da yawa zuwa masallaci to kaga a ce cikin sahabbai ma akwai wanda ya yi hakan to shi ne al'aini yake cewa yana ganin don sun yi daidai a falala abin nan kai eh, eh, wannan ba zai sa don sun yi daidai a taku su yi daidai a falala ba don sun yi daidai a taku kuma su yi daidai a falala saboda mai ya ce da sawabal kutsa shaka laisar ka sawabal khuta sahla saboda ladan tattakin da yake mai wahala ba da yake da mai sauki ba wanda yake tafiya sadada sadada da wanda kuma ya bude jikinsa sosai yake tafiya wahalar su ba dai bace saboda haka ah, ajruki ala qadri mashaqqatiki la yusibuhum zalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah saboda haka wahalarka gurgudan wahalarka gurgudan ladanka da wancan yana da wahala doriya akan wannan na kusa da masallaci duk da ya bambatsi kafarsa amma dai wancan zai fi shi wahalar ku. suka ce to wannan wahalar za ta sa ya ɗara shi a lada ko da kuwa tattakin nasu sun ya zama daidai wa daida to sannan annabi ce wa idza dakhala al-masjid kana fi salatin ma kanat tahbisuhu idan ya zauna ya shiga masallaci to yana cikin sallah ne matukar sallar da ya tsare shi wato wanda ya zauna a cikin masallaci yana kiran a tayar da sallah yana jiran a tayar da sallah an ya alwala ya zo masallaci ya yi nafila ya zauna yana jiran liman ya zo a da sallah to za a ci gaba da rubuta masa ladan masallaci matukar sallan nan ce ta zaunar da shi hakanan wanda aka yi sallah ya zauna yana jiran sallah ta gaba to shi ma za a ci gaba da rubuta masa ladan masallaci shine ma'anar kana fi salatin ba wai ana nufin sallah yake a lokacin ba inda sallah yake a lokacin to za a hana masa abin da ake hana masallaci ba zai yi waiwaye ba ba zai yi magana ba ba zai kwanta ba ba zai an fahimta za ka kana fi salatin ma'ana yana cikin samun ladan sallah ba ya da nufin hukuncin sama hukuncin masallaci an gani ya zo a cikin sahihai ne hadisin anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama lamma akhara salatal isha al-akhirah ya jinkirta sallar nisha'i bai fito da wuri ba mutane sahabbai suka zauna masallaci suna ta jira su sannan daga baya sai ya fito sai yake cewa da su innakum lam tazalu fi salatin man tazartum as-salah innakum lam tazalu fi salatin man tazartum as-salah lalle ku ba za ku gushe ba cikin sallah matukar sallah kuke jira wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu zaman nan nasu suna jiran da fito ba a banza suke yi shi ba ba a wofi ba sauraka ana rubuta musu ladan suna yin sallah ne tunda sallah ce ta tsare su haka nan zo cikin sahihain hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yuhdith shine wannan hadisin sai da wani lafazi ce mala'iku suna salati da ɗayanku matuƙar yana zaune a wurin sallarsa matuƙar bai yi kari ba tana suna ce Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu sai bai ce wala a ahadukum fi salatin ma kanat as-salatu tahbisuhu ɗayanku ba zai gushe ba cikin sallah matuƙar sallar ke tsare da shi la yamna'uhu an kaliba ila ahlihi illa as-salatu ba abin da ya hana shi komawa gida sai sallar saboda haka ba ya zauna jiran wani ba ne ba hutawa ya zauna ba a'a sallah ya zauna jira to wannan yana da ladan wanda yake tsaye cikin sallah abinda ake nufi da wurin sallar sa ana nufin masallacin da yayi sallah ba ana nufin in yayi sallah a daidai wurin da yake zaune ba yayi sallama ba kai ya motsa nan da can ba haka ake nufi ba ana nufin masallacin da yayi sallah bai tashi ya fita ya nufi ba sauraka in yi sallah a sahun gaba daga baya koma can baya zai jingina wannan yana nan a gurin sallarsa za a ce ya tashi ai daga inda ya yi sallah ba a musallahu ana nufin masallacin da ya yi sallah ƙarshen hadisin yana nuna haka saboda hadisin cewa la yamna'u an ga ila ahlihi ba abin da ya hana shi komawa ga iyalansa kaga ashe abinda ake nufi zama a cikin masallacin ba abinda ya hana shi fita daga masallacin koma gida ba wai ana nufin bai tashi daga sahun da ya yi sallah ko kuma bigiran da ya yi sallah ba ya zo a cikin musnad na imamu ahmad hadithin uqbatun ibn amir radiyallahu ta'ala anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace alqa'idu yar'a as-salata kal ويكتب من المسلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه القائل وند يزونا يرعى الصلاة ينا فقم سلة ينا جلا سلة كالقانت كمر وند يكتكين من أيك الدعاني كمر وند يكتكين أيك الدعاني ويكتب من المسلين كما ذا أتقى وليه المتاشتكين مسلاتا من حين خرج يخرج min baiti tun daga lokacin da zai fito daga gidansa hatta yarja ilai har sai ya koma gidansa daga lokacin da ya sa kafa ya fito to yana nan ana masa lissafin wanda yake tsaye cikin sallah har sai lokacin da ya bar masallaci koma gida mun yi magana a wancan satin cewa tafiyar komawa ita ma daidai take da tafiyar dawowa sauraka ladar da ake samu ba wai ta taƙaita a tafiyar kawai bane har mai dawowa mun karanta hadisai da yawa da suka tabbatar da haka a wata ruwa da yake cewa fa'iza salla fil masjidi sun maka'ada fihi fa'iza salla fil masjidi sun maka'ada fihi idan ya yi salla a masallaci sannan ya zauna a cikinsa kaga wannan gabar tana nuna maka zama a cikin masallacin ake nufi ba wai ana nufin a daidai a wato a dole inda ya salla ba a masallacin da ya salla ce fa'iza salla fil masjidi sun maka'ada fihi kana kasa'ib alqanif hatta yarji kana kasa'ib alqanif to zai zama kamar mai azumi mai da'a ga Allah har ya dawo gida to akwai dai hadisi da yawa waɗanda suke kara ƙarfafar wannan gaba da take cikin wani hadisi na Abu Huraira cewa mutumin da ya yi sallah ya zauna inda ya yi sallah to yana cikin sallah ne har sai lokacin da ya bar wannan guri to kamar yadda muka ce haka nan sallah jiran sallah mutum ya zauna yana jiran sallah ta gaba shi ma akwai riwayar imam muslim mun karanta ta a wancan satin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa intizaru salati ba'da salati fa zalikum ar-ribat fa zalikum ar-ribat yace bana nuna muku abinda za a dauka darajar ku da shi ba kan kare muku kurakuranku da shi sahabi suka ce bala ya rasulullah to a cikin abu uku da ya gaya musu jiki ya ce wa intizaru salati da salah da jiran sallah bayan an gama sallah bayan an gama sallah mutum ya zauna jiran sallah da ce fa kumar riba to wannan shine riba riba shine mutum ya zauna tare da sojojin da suke tsare kan iyaka tsakanin kasar musulmi da ta abokan gaba waɗanda suke tsare kan iyaka tsakanin kasar musulmi da ta abokan gaba kada abokan gaba su aukowa kasar wato su aukowa musulmi wanda suke zama a kan iyakoki ana kiransu masu riba almurabitun wani abu ne wanda yake da falala sosai a addinin musulunci wato zama na riba zama na dako to annabi sallallahu alaihi wasallam ce to wanda zai yi sallah ya zauna yana jiran wata sallah to daidai yake da wancan da yake kan iyaka ya wato ya sadaukar da da rayuwarsa domin kare al'umma ta musulmi kaga wannan ba karamar falala bace kuma yana daga cikin mafi yana daga cikin mafi falala ta zama tsakanin sallah zuwa wata sallah kun ga anan wanda zai yi sallah wanda zai zo ya yi sallah ya zauna jiran wata sallah ta gaba ya fi sadaukar da lokacinsa fiye da wanda zai zo yana jiran a yi sallah sau da galibi wanda zai zo ya zo masallaci yana jiran a tare da sallah ɗan lokacin da zai zauna ba su ba da tsawon yawa tunda bai fito ba sai da aka kira sallah ya je ya alwala ya tattaki ya zo da zara a kai sallah ka ga wannan lokacin ya gari amma idan ya zauna yana jiran sallah an yi magariba sai ya zauna yana jiran isha'i kaga tazarar da zaman da zai yafi wancan zama na farko ya fi shi tsawo to in ya zato kullum zai yi haka ko duk sallah zai mata haka kaga san lokacin zama gaba ɗaya zai tafi cikin da'ar Allah subhanahu ta'ala an yi sallar asuba ya zauna yana jiran azhar an yi azhar ya zauna yana jiran lasar an yi lasar eh, <laughs> ya zauna yana jiran isha'i to kaga wannan me bambancin sa da riba wanda yake gaba ɗaya ya koma ya tare a kan iyaka yana karan al'ummar musulmi imamu ahmad da ibnu maja sun fitar da hadisi hasan daga abdullahi ibn amr yake cewa abdullahi ibn amr yake cewa yayi sallar magriba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam an gama faraja man raja'a wa aqaba man aqaba an gama sallah wanda ya koma gida ya koma wanda kuma ya zauna jiran sallar zalla ta gaba ya yi zamansa a masallaci suna cikin haka yace faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musri'an qad hafazahu an-nafs annabinsa sai ga annabi ya taho da gaggawa yana haki saboda sauri wakar hasara an rukubatai har abin da ɗinsa wadansa yana wato iska tana ɗaga shi gwiwarsa tana fitowa saboda gaggawa ya zo ya same su faƙala afshiru albishirin هذا ربكم قد فتح عليكم بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريدة وهم ينتظرون أخرى خ ر ى نبتي البشركم تجا ابنجهم يا بوتي اوفر سماء يا بوتي اوفر لتشكيك اوفر في السما ينا يوم لا يكون س ا ينا تشاكك اللبائنه sun gama farilla kuma sun zauna jiran wata farilla hakanan imam ahmad ya rawaito hadisi daga abu huraira ta radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa muntaziru salati ba'da salah ka farisin ishtadda bihi farasuhu fi sabilillahi ala kashfihi tusalli mala'ikatullah tusalli mala'ikatullah تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقوم وهو في الرباط الأكبر النبي كتوى ميجان سلا بايان أنقم سلا كمر سدوكيني da yake kan kuturin dokinsa ya fita da shi a guje wato wajen ɗaukaka kalmar Allah shi ne fi sabilillah ka farasin bihi farasuhu sabilillahi ala kamar ya hau kan kuturin dokin sai fita da shi a guje wajen ɗaukar kalmar Allah mala'iku za su yi ta masa salati malam yuhdith matukar bai yi kari ba au ya koma ko ya fita ya bar wanda ya bar ya tashi ya bar gurin annabi ya ce wa huwa fir akbar wannan yana cikin ribat wato ribat wanda yake babba ko mafi girma haka nan imamu ahmad ya fitar da hadisi daga abu huraira hadisin da abu huraira yake tattaunawa da abdullahi bin salam game da sha'anin sa'ad nan da take cikin ranar juma'a wani lokaci da annabi sallallahu alaihi yake cewa bawa ba zai dace da shi ba yana addu'a ranar juma'a yana addu'a face an karba sa. to sai suke tattaunawa abu huraira yake tattaunawa tare da abdullahi bin salam dangane da wannan lokaci sai abdullahi ibn salam yake cewa qad alimtu ayyata sa'atin hiya ni fa na san wani lokaci ne wannan annabi yake magana a kansa sai abu huraira ya ce fa akhbirni wa la tadunna alayya to ka gaya mun kada ka mun ruwa mana abdullahi ibn salam sai ya ce da shi hiya akhiru sa'atin min yawm juma'a ce karshen sa'a karshen lokaci na yinin juma'a wato bayan la'asar قال أبو هريرة سي أبو هريرة كيف تكون آخر ساعة كو آخر ساعة من يوم الجمعة سيزيز وكرشان ساعة كرشان لوكتي على نرجوة الهال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لا يصادفها عبد مسلم يسلي باوى مسلمي بزي ذاتي دلوكة بينا سلة وتلك ساعة لا يسلى, لا يسلى فيها وما كاتب بهي لا أتربى لوكتي ذاك سلة منه sauraka ya za ka ce ƙarshen yinin ƙarshen yini ake nufi annabi kuma ya ce bawa ba zai dace da ita bai na sallah to shi ne sai abdullahi bin salam ya ce alam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man jalasa majlisan yantaziru fihi salat fa huwa fi salat hatta yusalli wanda ya zauna wuri yana jiran sallah to kamar yana cikin sallah ne har sai lokacin sallar ta yi yayi yayi sallar ba sauraka wannan zama duk da ba a sallah yake ba daidai yake da yana sallah don haka yana zaune nan magarba sai ya yi sallah kamar cikin sallar ta same shi sai abu huraira ce fakultu bala eh haka ne annabi ya faɗi haka shi ne ce fahuwa za ka to haka abin yake to sauraka jiran sallah anan in ji abul walidul baji a cikin littafin sa al-muntaka mujalladi na ɗaya shafi 184 yake cewa jiran sallah a nan zai iya ɗaukar ma'ana biyu na farko jiran lokacin sallar ya shigo na biyu kuma jiran a yi sallar jam'i da shi a cikin littafin al-mabsut an tambayi malik ar rajulin sallafi gairi jama'atin mutum ne ya zo masallaci sai ya yi sallah ba a jam'i ba ya samu an gama jam'i sai ya yi sallasa sun maka'aza fi wauza'ihi yan taziru salatan ukura sai ya zauna a inda yake yana jiran masu sallar a tarahu fi salatin bi manzilati man kana fil masjidi kama fi a fil hadisi kana ganin shi ma yana cikin wato yana cikin sallah kamar wanda yake zo ya yi sallah a masallaci ya zauna yana jiran sallah ne imamu malik ce na'am insha Allah arju an yakuna kazalika fata na ya zanto haka bai samu sallar farko ba amma dai ya zo ya yi sallar sa shi kadai sai kuma ya zauna yana jiran sallah ta gaba to shin shi ma zai shiga cikin wannan falalar ko ku a sai wanda ya samu jam'in farko ya sai da wanda ya samu magariba cikin jam'i ya zauna yana jiran isha'i banda wanda ya samu jam'i ya samu an yi jam'in magariba ya yi tashi ya zauna da jira isha'i shi ne malik ce a'a ina fatan da shi da wancan duk ɗaya suke zai samu wannan lada to shi sharaɗi ne in ya zauna ya zama na ya shagala da zikiri wani abu na ambatan Allah ko ku a'a ko da zama ya yi yana wato yan wasu abubuwansa wanda ba su shafi zikiri ba yanzu harkar wayan nan ya zauna yana ta matsa-matsan wayansa ba karatun ƙur'ani yake ba ko kuma ya zauna da wani abokinsa tana hira ya samu wani abokinsa shi ma masallacin sai suka barke da hira haka ba zikiri suke ba to shin wancan ladan sai wanda ya zauna a gurin kuma ya to ya shagala da zikiri ko ko ba sai ya shagala da zikiri ba shine ibnu rajab cikin fathul bari wallazi na shida shafi na arba'in da biyu ibn rajab yake cewa walaysa fil hadisi wala fi ghayrihi min a al bab al ishtirat lil fi musalla an yakuna mushtagilan bid duka hadisan da suka gabata a cikin babin da wasu hadisan na suka zo a wannan babin babu wani abu da ya nuna cewa sharaɗi ne mutum in ya zauna sai ya shagala da ambatan Allah sannan zai samu wannan latin sai kuma ya ce walakin na afzalu wa akmalu amma fa ya shagala da zikirin ya fi falala ya fi kamala maimakon ya shagala da wani abu gashi a ɗakin Allah to kamata ya shagala da zikirin ya fi rashin shagala da zikirin ko za a ce ya rasa wancan ladan da ake magana a kansa ba ku sauraka a nan kaga kenan zama ana jiran sallah sai ita sallar kawai mutum ne ya zo masallaci ya sallar magariba ana karatu sai ya zauna yana jiran a yi karatu sannan a yi sallah kaga ya zo saboda karatun ne zamansu saboda karatun ne watakila da ya zo sai ma nura ya ce ai ba karatu a haka zai juya ne amma sai za a yi karatu yau sai aka ce iya eh, sai ce to bari zauna sai an gama karatu na tafi to wannan zai shiga cikin masu samun ladan ko ko za mu tsuke mu ce a kai ابن رجب اتكل تافت اختيار الاولى في شرح حديث اكتسام الملأ الاعلى اتكم ان التافن يا بعد انسى شافنا اربعين دبقل يتي ويدخل في الجلوس في المساجد بعد الصلوات الجلوس للذكر وانا دي زونا الله كراتم قرآن هو تسبيه هو استغفاري wal qira'ati ko karatu karatun na alqur'ani ko karatun littafi wa sama'il ilmi ko ya zauna da yin karatu irin wannan zama da kuke yi yanzu ko ya zauna dan jin karatu wa ta'limihi ko kuma ya zauna dan koyar da karatun wa na'u zalika da sauran ire wannan wannan kunga ima na shiga kada in ta shigar da ku ko kuma koyar da karatun to duka sun shiga cikin zama a masallaci da za su samu wannan ladan ya ce lafiya ma ba da salatu subhi hatta ta zuwa shams musamman bayan sallar asuba har lokacin da rana za ta fito فإن النصوص قد وردت بفضل ذلك nasoshi sun zo daga annabi الله عليه وسلم masu nuna falalar haka. wa huwa shabihun biman jalasa yantaziru salatan wanda ya irin wannan zama saboda karatu ko saboda sauraron karatu ko karantarwa daidai yake da wanda ya zauna yana jiran wata sallar لأنه قد قضى ما جاء المسجد لأجله من الصلاة وينتظر وجلس ينتظر طاعة أخرى saboda ya gama abin da ya kawo shi masallaci shine sallar jam'i ya zauna kuma yana jiran wani aikin da'a din shi kansa abin da ya zauna da shi aiki ne na biyayya ga Allah subhanahu wata'ala akwai hadisi a cikin muslim da yake cewa hadisin abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar rahma wa haffathum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man 'indahu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba sanda wasu mutane za su haɗu a ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah suna bitarsa a tsakaninsu illa na zalat alaihi wasakina face nutsuwa ta sauka gare su wa ghashiyatuhum rahma rahma ta lullube su wa haffatuhum almalaika malaiku sun kewaye su wa zakarahum Allah fi man indahu Allah ya ambace su ambace na alfahari a wajen waɗanda ke tare da su sune mala'iku saura ka zama a masallaci yana da falala sosai musamman ka zauna domin jiran wani aiki na da'a ga Allah subhanahu wata'ala wani aiki da zai yarda da ubangiji subhanahu wata'ala al-imam ahmad da tayalisi da ibnu maja da ibnu khuzaima da ibnu hibban da al-hakim dukkaninsu sun ruwaito hadisi daga abu hurairah radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yuwattinu rajulun almasajida da salati wa zikiri illa tabashbasha Allah azza wa jalla kama yatabashbashu ahlul ghaibi idza kadima alaihim ghaibuhum annabi ya ce babu mutumin da zai saba zama a masallaci da mai da masallaci wurin zamansa saboda sallah ko ambatan Allah face Allah ya yi farin ciki da shi ce Allah ya yi farin ciki da shi da bishasha ka saka mutum fuska da fara'a sosai Allah ya yi masa wannan fara'ar ya yi farin ciki da shi kamar yadda wanda nasu baya nan ya yi tafiya ko ya ɓace kawai sai suka gan shi ya dawo gida wani irin farin ciki za su yi to haka Allah zai farin ciki da shi saura ka zama a masallaci don bautar Allah don ambatan Allah ba ƙaramin lada ke cikinsa ba muna tuna hadisin abu huraira da yake ya sahihaini hadisin sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu mutane bakwai da Allah yake sa su a cikin inuwarsa, ranar da babu wata inuwa sai tashi a cikin bakwai din nan annabi ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda da mutumin da zuciyarsa ta ta'allaka da masallaci idan ya fita ba zai samu sukuni ba sai ya ga ya dawo masallaci to wannan yana daga cikin mutane bakwai da Allah zai gayyata zuwa inuwar al'arshin sa ranar da babu wata inuwa sai wannan shi yasa zamu ga bayin Allah na kwarai haka suke son masallaci kamar ni abu muslim al abu muslimul khawlani daga cikin tabi'ai ya kasance yana yawaita zama a masallaci yana cewa almasajidu majalisul kiram almasajidu majalisul kiram masallatai wurin zaman mutanen kirki ne mutane na karamci mutane masu girma malik ibn dinar ɗaya daga cikin masu ibada daga cikin magabata yake cewa almunafiquna fil masajid kal asafir fil qafas almunafiquna fil masajid munafikai a masallaci kamar tsuntsaye ne ake ji wato suna jin takuruwa dole suke zuwa masallacin don gudun kada a ce ba a sallah za kamun ilar salata kamun kusala ra'unan nasu wannan almunawi ya kawo ah, مجرر أبو مسلم الخولاني ثلاثة كان للتافحية الأولياء تأبو نعيم جل دينار جرشافي قليل أشرنا أكم مالك ابن دينار مناوي ياكاوتا سيفيد القدير شافي نشيئنا آه، مجل دينار شافي لتمانن دبكوي ذاك ابن رجب يكي تيوى إنما كانت وتوينا فالأروانا أتكل للتافحة اختيار المرء الأعلى ikhtiyarul aula yake cewa inna ma kana mulazamatul masjid mukaffiran lidhunub mulazamar lazimtar masallaci abinda yasa ya zanto mai kankar zunubai li'anna fihi mujahadatan lin-nafs saboda akwai yaki da zuciya wa kaffan laha an ahwa'iha da kuma hana ta bin soye-soyen zuciya فإنها لا تميل إلا إلى انتشار, إلى الانتشار في الأرض لابتغاء الكسب ومن رأي أبن ده كيسو زوجي أبن ده كيسو شيني تفتياه أبايا قصاد ومن تسامى أبن دنيا أو لمجالسة الناس ومحادثتهم كوكو متزونة كم متعلي تهيرا أو للتنزه في الدور الأنيقة كوكو متزونة جدا يهوتا جدا جيما سكو والمساكن الحسنة دمزوني ما سكو wa mawatsin nuzahi da guraren shakatawa wa nahwi zalika da ire-iren wannan abinda ran dan adam ya fi kenan wa masaki na tarzaunaha gidaje da guraren zama masu kyau da guraren da za a zauna da abokai a ita ta hira a ita labarai wannan shi mutane suka fi so shi zuciya ta fi so to ka yayin da mutum ya da ya zazanci masallaci a wasu lokuta to kamar yana yaki da zuciyarsa ne yana jihadi da zuciyarsa ce faman habasa nafsahu fil masajiri ala ta'ati fa huwa murabitun laha fi sabilillah duk wanda zai tsare wato kansa a masallaci to kaga yayi ribat yayi zaman da wanda kansa a wajen ɗaukaka kalmar Allah mukhalifun li hawa ya saba wa san zuciyarsa wa zalika min afdali anwa'is sabri wal jihad wani daga cikin mafi falalar nau'ukan haƙuri da jihadi sai faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tusalli yani alaihi almala'ikatu ma dama fi majlisihi alladhi yusalli fihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu mala'iku za su ci gaba da masa salati matukar yana gurin nan da yayin sallah suna cewa Allahumma ighfir lahu Allah ka gafarta masa Allahumma arhamhu Allah ka ji mun ce majalis a nan ana nufin wato inda ya salla a cikin masallaci wato masallacin gaba ɗaya ake nufi ba ana nufin gurin da gurbin da ya salla kaɗai ba ko ina ya zauna inda a cikin masallacin yake wannan shine abin da yawa daga cikin malamai suka faɗa kamar ibnu batta daga cikin hanabila da waninsa kamar da ibnu rajab ya fa'idantar الحافظ ابن عبد البر a cikin littafin al-istizkar mujalladi na 2299 ya tabo maganar mace a gidanta mace a gidanta za ta iya samun wannan falalar na zama bayan sallah a jira sallah kuma a ci gaba da samun salatin mala'iku ko kuwa ita ma sai ta fito ta zo masallaci ne ta kan iya samu wannan mata a gida ce to shine sai yake cewa walau qa'adatil mar'atu fi musalla baitiha da mace za ta yi sallah a gurin sallarta a gidanta ta zauna tantazir waqtas salatul ukhra tana jiran sallah ta gaba ta zo fa taquma ilayha ta tashi ta yi sallar gaba lam yub'ad an tadkhula fi ma'na alhadith ba za ta kasa shiga cikin ma'anar wannan hadisi ba saboda mai li'annaha habasat nafsaha an at-tasarrufi ta hana kanta tashi ta yi wasu ayyukan ragbatan fi salati dan tana kwaɗayin sallar da za ta yi nan gaba wa khawfan min an takuna fi shughlin yufawwituha ko yafutuha ma'ahu salat tana kuma jin tsoron kada ta je ta kama wani aikin sallah ta kurce mata sauraka ta yi magarba da ta tashi daga inda ta yi magarba ta zauna tana jiran ta kira sallar isha'i ta yi sallar isha'i sannan ta ci gaba da harkokinta kwaɗayin ta yi sallah kan lokaci ya saunar da ita sauraka ta zauna ita ma tana jiran sallah a inda ta yi sallah haka abdul abdulbar yake cewa ita ma ba za ta kasa shiga cikin wannan falala ba sauraka za ta samu ita ma salati na mala'iku ɗakin mace ko inda take sallah na ne masallacinta hukuncin hukuncin masallacin da kake sallah a unguwarku sauraka ita ma in ta yi sallah a nan ta zauna a gurin da ta yi sallah tana ci gaba da samun wannan ladan al'imamu malik cikin muwaɗa ya fitar da hadisi daga nu'ayin ibn abdullahi mujmir yake cewa ya ji abu huraira yana cewa idan sallah ahadukum thumma jalasa fi musalla idan ɗayanku ya yi sallah ya zauna a gurin sallarsa lam ta zalil mala'ikatu tusalli alaihi ba zai gushe ba mala'iku suna masa salati suna cewa allahumma fillahu allahumma arhamhu fa in kama min musallahu fajalasa fil masjidi idan ya tashi daga wurin sallarsa sai ya zauna a masallaci yantaziru Sallah yana jiran sallah lam tazal al mala'ikatu tusalli alayhi fi musalla hatta yusalli ba zai gushe ba mala'iku suna masa salati har sai yayi sallah to shine ibn rajab a fathul bari ke wannan hadisi yana nuna cewa إذا تحول من موضع صلاته إلى المسجد من ila إلى غيره من masjid. ya fita daga masallacin da ya yi sallah sai ya je wani masallacin an gani ma'anin ya yi sallar ba amma ya fita ya dawo kuma wani masallacin kamar misali zai zo nan karatu sai ya sallah a wani masallacin sai kuma ya zo nan ya zauna kagare yana cikin mu tare ake to shi za a tsame shi a ce ka baro naka a can <laughs> ko kawai kai a nan to shi da sai ce in kasa a hukumu julusi fi musalla wancan zamansa a wancan masallacin a gurin sallarsa ya yanki fa in jalasa yantaziru sala in ya dawo ya zauna yana jiran sallah a wannan masallacin kana hukumu hukmu man yantaziruha to hukuncin sa ya dawo hukuncin wanda yake jira na wancan ya yanki amma na wannan ya da su, wa sallata alaihi mal mala'ika mala'iku za su ci gaba da yi salati Fa'in in lam yajlis muntaziran lissalati salati fala shay'a in kuma a'a ba sallar ta kawo shi ba sun yi alkawari ne za su haɗu da wani anan tattauna amma ba sallar ta kashi ba ba jiran sallah ya zo yi ba to wannan ba shi da komai la'annahu lam yajlis fi musallahu wala huwa muntazir as-salah domin a can bai zauna inda ya kai nan ko bai zo na jiran sallah ba saboda haka ba shi da komai fanfanfan jiyarar su ke kala ibn abdulbar to shi ibn abdulbar a istiskal na biyu shafi na 300 suke daga hannu sai na kai yake cewa illa annahu la yuqalu innahu tusalli alaihi mala'ika in yazo ba jiran sallah yake ba ba za a ce mala'iku suna masa salati ba يعني على المتحول من مكانه وهو ينتظر الصلاة كما تصلي على الذي في مصلاه ينتظر الصلاة wanda ya zauna a gurinsa yana jiran sallah za a fi masa salati wanda kuma ba haka ba to ba zai samu salatin mala'iku ba ya zo a cikin wani hadisi da aka ruwaito hadisin ata ibn sa'ib daga abi abdurrahman as-sulabi daga ali ibnu abi talib radiyallahu anhu yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sallal fajr thumma jalasa fi musallahu sallat alaihim al malaika wanda dai yayin sallar asuba sannan ya zauna a wurin sallarsa mala'iku za su yi masa salati wa salatuhum alaihi salatin mala'iku kuma shine Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka jikansa wa man yantaziru as-salat sallat alaihi al malaika haka nan wanda jiran sallah shi ma mala'iku za su yi masa salati wa salatuhum alaihi salatin za su yi masa Allahumma ighfir Allahumma arhamhu Allah ka zafarta masa Allah ka ji kansa wani hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad amma a sanadinsa sa akwai Ata ibn Sa'id wanda ya yi samu ikhtilati wato ya samu rikicewar kwakwalwa sai dai Ali ibn al-Madini yana cewa huwa hadithun kufiyun wa isnaduhu hasan kaga anan an fassara salatin mala'iku da addu'a cewa salatin da mala'iku suke musu shine addu'a addu'a da za su rike masa suna loka masa gafara da rahama an fassara salatin mala'iku da yabo da jinjina da ambatansa a cikin almala'ul a'la da haka mala'iku suna yi wa mu'minai addu'a الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم سورة كاكا الله سبحانه وتعالى يا يا يا من تشيوا ملائكة سنة يوا أيوة، مؤمنين الدعاء سنة موسى مسدافرة سنة نيوا الله يسعيه دقى عذاب الرجال suna roƙa musu ubangiji subhanahu wataala rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihim as-sayyi'at wa man taqi as-sayyi'at yawma faqad rahimtah wa dhalika huwa al-fawz al ka saboda suna roƙa musu aljanna suna kuma neman ubangiji ya tsare su daga mummunan sakamako ranar gobe kiyama to haka mala'iku suke alaƙa su da sauran mummune a bayan ƙasa a rawaito daga sa'id ibn musayyib idan aka zarge shi cewa bai halarci jana'iza ba yake cewa qu'udi fil masjid antaziru salat ahabbu ilayya zauna masallaci da jiran sallah ya fi soyuwa gare ni li'anna al mala'ikata tusalli alayya sai mala'iku suna mun salati Allahumma fir li sa'id ibn al-musayyib ce Allah ka gafarta wa sa'id ibn al-musayyib ba za ta kira kowa da sunansa za ka kakka matsa eh, ce kamar ce kakku matsa mun nan mala'iku suna ce Allah kuma kuna so bar gurin to sai gabar karshe malam yuhdith fihi matukar bai kari a cikin sa ba me ake nufi da kari anan Abu Huraira ya fassara shi da kari shine kamar mutum ya yi rihi ya ta karye duk da cewa akwai wasu daga cikin malamai da suka fassara shi da cewa ya yi mummunar magana ya yi ɓatacciyar magana to amma dai tafsirin sahabi shi ke gaba shi kuma wannan kaulin imamu malik radiyallahu ta'ala anhu cewa ana nufin wato ya yi kari matuƙar alwalarsa ba ta kare ba alwalarsa ta kare shi kenan kaga dole ya tashi ya tafi masa don ba sallah ke jira ba za a yi sallah da shi ne ba ya da alwala kaga sai dai ya tashi ya je ya dawo ya ci gaba da samun wannan ladar sauraka in magana ce ya yi mummuna magana mummuna da zai yi ko wata ɓatacciyar magana wannan ba za ta hana shi samun tallar da za a yi ta gaba ba sauraka ba zai ta karya masa alwala ba da haka zai zama ne mai jiran tallar ne saɓanin alwalar ta kare zaman da yake zama ne wanda ba shi da amfani tun da in an tashi yin sallah ba ya da alwala ba sallarsa ba za ta yi haka ba wannan shine karshen bayanin mu game da wannan hadisi ya dawo yana cikin yana falalarsa ta farko saura kamun kai karshen wannan hadisin a gurguje insha Allah sati mai zuwa da ikon Allah za mu shiga hadisi na gaba abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya taimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh